da ke nan wufatu abuja don tafsirin ƙur'ani zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah ne darasi na hudu a wannan wata na ramadana inda muke karanta gajerun surorin ƙur'ani guda goma na ƙarshe insha allah mun yi karatu a cikin suratul fil mun yi suratu ƙurai suratul ma'un suratul kafirun yau da ikon Allah za mu tashi a kan suratul nasir zuwa abin Allah ta'ala ya kaddara za mu karanta ganin cewa kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan suna dab da farawa muna fatan a yau da gobe insha Allah ta'ala mu kammala daga suratul nasir zuwa kuma suratul nas sai a yi haƙuri a dakata a haka zuwa gobe za a rika karatu na mata ba na maza ba darasin mata eh, na maza na yamma ko in ce na maza da mata tun da shi ma na yamman akwai mata a ciki insha Allah ta'ala shi kuma zai ci gaba zuwa lokacin da Allah ta'ala ya so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a mu ba muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da kuma aminanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da rayuwa akan hanyar sama daidaiciya idan ajalinmu ya zo Allah ta'ala ya samu bar duniyar nan muna cikin halin imani Allah yana mai yarda da mu da izinin Allah yau za mu tashi akan suratul nasr suratul nasr sura ce ta ɗari da goma daga cikin surorin ƙur'ani idan aka fara irgawa daga suratul fatiha bakara ali imran da nisa'i ma'ida da abin da ya kama da haka zan ba wa aran ma dama sai fara da karanta mana gabanin mu shiga insha Allah bismillah aran ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ربك واستغفره إنه كان توابا الله الرحمن الرحيم تبت يداك الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سورة النصر wato sura ta nasara ita ce sura ta ɗari da goma a ƙur'ani akan sababin nuzul ɗinta ko kuma wurin da ta sauka a magana mafi inganci ta sauka ne a matsayin madaniya wato 'yar madina ne shine annaha unzilat ba'dal hijira an saukar da ita ne bayan hijiran siyayyen halitta sallallahu alaihi wa daga garin makka zuwa birnin madina ta sauka abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kamar yadda ibnul jauzi al-qurashi rahmatullahi alayhi ya kawo cikin zadul masir fi ilmi tafsir karkashin wannan sura ta ɗari da goma. cewa a magana mafi inganci a matsayin sura ba aya ba sura a dunkule ita ce sura ta karshe da ta sauka a cikin qur'ani ba aya ba a matsayin sura gaba ɗayanta a dunkule don haka wannan ke bayyana cewa ba wai kadai ta sauka a lokacin bayan hijira ba ne a bayan hijiran ma akwai kyakkyawan rinjayar da cewa ita ce ta ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe gaba daya gaba na gaba a kan abin da ya shafi suratun nasir dalilin saukanta na da alaka da bayyana wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasara da Allah ta'ala ya bashi na zuwa ya isar da saƙo zuwa ga al'umma na biyu kuma tana ƙara gaya masa bayan wannan nasara da Allah ya bashi to ajalinsa na barin duniya ya kusa saboda a duk lokacin da mutum yake neman al'amura ko me ya nema Allah yake bashi to akwai kyakkyawan zaton cewa ajalinsa na zuwa kusa da shi don daman Allah ya rubuta abin da kowa zai yi a duniya lokacin da aka zo aka yi aka yi aka yi nasara aka yi nasara aka yi nasara to ana exhausting rayuwar duniya ne cewa ajalin kuma ya kusa zuwa suratul nasr ta bayyana wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taimako da yawa da Allah ta'ala ya masa musamman taimako da ya masa na fathu makka wato lokacin da ya conquering ya buɗe garin makka wanda ita ce asalin mahaifarsa aka tsangwame shi ya fita a garin ya gudu a cikin halin buya na ana neman farautar ransa allah ta'ala ya kare shi ya koma garin da asali ba mahaifarsa ba ne shine garin madina ya zauna a can daga baya allah ta'ala ya baki nasara ya dawo wannan mahaifar garin makka ya kuma yi nasara a ciki abin da ya faru na fasko makka wanda ke da alaka da wannan sura kamar yadda ibnu hisham ya kawo cikin asira nasa a volum na biyu namba na 389 zuwa na 390 yana cewa fatko makka a magana mafi inganci an yi shi ne shekara ta takwas bayan hijira ɗin. wato a cikin shekarun wahayi da aka yi na manzancin annabi muhammad sallallahu ashirin da uku saura shekara biyu a lokacin an yi shekara ashirin da ɗaya da yi saboda shekara goma bayan hijira allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa so a shekara ta takwas bayan hijira fiyayyen halitta ya shirya cewa tun da ya yi alkawari da shawa. 'yan uwansa na jini na mutanen garin makka akan zaman lafiya a shekara ta shida bayan hijira kenan wato shekara biyu gabanin faɗo makka sun zauna sun yi agreement aka yi agreement aka rubuta akan zaman lafiya don daman shi addini yana karantar da zaman lafiya ga mutumin da bai tsangwame ka ba mutumin da bai nufe ka da sharri ba kullum abin da addini ke karantarwa shine a zauna lafiya ko da ku akwai bambancin addini ko abin da ya kama da haka haka yin halitta ya zauna ya yi agreement yarjejeniya da su wanda yake sanannen yarjejeniya ne mai suna sulhul hudaybiyya sulhul hudaybiyya sulhu ne da yake very prominent a addinin musulunci don akwai lesson da yawa da ake koya a ciki lesson na haƙuri lesson na hangen nesa lesson na ba da fifiko a kan gaba fiye da a yanzu listen na making ɗan adjustment don a zauna lafiya kuma ba tare da an saba wa Allah a cikin wannan adjustment din ba kamantansu. a wannan sulhu da suka yi sai su ƙuraishawa suka warware sulhu din da suka warware a shekara ta kafa sai siyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya to zai je shi tun da sun warware sulhu yanzu babu wani agreement tsakani daman ni ne na haƙura ni dan makka sun kore ni a makka sun raba ni da yan uwana na jini sun raba ni da gidanmu sun raba ni da garin da na saba da shi na tashi na koma garin madina zauna duka dan me don a zauna lafiya alhamdulillah يهديكم الله ويصلح بالكم sun raba ni da yan uwana da komai da komai mai ke faruwa sai yake to zai je ya ɗauki fansa na abubuwan da suka yi na warware sulhu har ya fita daga hudaybiya wanda yake babu rata sosai daga garin madina hakan zai je shi ɗaukan fansa na warware alkawari da suka yi tare da shi akwai sahabbai mutum dubu goma abannin ya fita sai ya addu'a da cewa Allahumma ammi akhbarana anhu ya Allah ka makantar da su daga labaranmu bi ma'ana Allah ta'ala karka bari su san cewa ina zuwa wato yana so ya je musu ne ba zato ba tsammani wannan kuma sau da dama yana daga cikin strategy na yaƙi shine the most effective strategy na yaƙi ba a faɗan ne aka shirya ba a faɗa ranar fita ba a fita yaushe za a yi kaza sa ko da sojoji da ke abu idan za a haura wa 'yan ta'adda ko bandit ko kidnappers ba daidai ba ne a yi ta nuna a talabijin gashi za mu tafi wajen su ga motocin yaƙi sun kama hanya gashi mun yi kaza da kaza shi a yaƙi a ka'ida ba a bayyana strategy mafiya yawan lokaci har ga wanda ke tare da kai balle kuma ga abokin gaba shi sa fiye halitta ko da fita zai filin daga idan ta yamma za a yi yakin to yakan bar gari ta gabar ne wato sai ya fadda bakin zarar sai a ɗauka ma wani wuri zai ce shi sai canja hanyar gaba ɗaya da hanyar da ba ita ake tsammani ba to sai addu'a cewa Allahumma anni akhbarana anhum ya Allah ta'ala ka makantar da su daga labaran mu Allah ta ji da labarin gabaki daya sai fita da mutum dubu goma har ya je bayan garin makka kawai ya suka ga an kewaye garin makka saboda a lokacin garin makka bai da ko kusa da girman yanzu mutum dubu goma suna iya kewaye shi ko a yanzu aka kai sojoji dubu goma garin maka kowa sai ya gane sai ya garin ya kara cika bayan nan kawai sai suna wasu suna ka'aba sai je ritsa su a kaba, sai tsaya a kan kofar shiga ka'aba ana dan waje ne mai tudu su kuma suna cikin sun taro kamar yadda ake a assembly a makaranta in za a yi speech ko wani abu zai zama principal yana can sama ko kuma abin da ya kama da haka duk inda muka je wani lecture theater ko kuma wani hall za mu ga kusan podium yana wuri maɗaukaki sauran jama'a suna ƙasa da wurin to sai ya tsaya a bakin kofar ya zama shi yake sama su suke kasa mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin sai musu jawabai na warware alkawari da suka yi sai kuma ya tambaye su yace ya ma'ashara quraish ma an anni fa'ilun bikum me kuke zaton ni zan aikata tare da ku a yanzu saboda sun warware alkawari gabanin nan sun tozarta shi sun san shi mutum ne mai gaskiya da rikon amana amma da ya zo ce a bi Allah sai suka ce shi makaryaci ne maciyin amana ne laifinsa ɗaya shine ya ce musu a bi Allah suka azabtar da shi yana ibada a gindin ka'aba gabanin yayi hijira suka iya ɗauko mahaifar raƙumi a zo a ɗora akan gadon bayansa habbansa an azabtar da su wasu an kashe su wasu an raba su da iyalansu irin su ammar bulu yasir radiyallahu anhu an kama su ana musu azaba fiyayyen halitta gabanin yin hijira yana ganin su suna can azaba yana zubar da hawaye ba abin da zai iya yira ce musu tsaburan ya ala yasir fa inna kumul janna yanzu kuma Allah ta'ala ya sa ya je ya yi establishing gari na Madina an yi nasara har yanzu ya zo da mutane dubu goma sai ce musu ya ma'ashar mata ma nuna anni fa'ilun bikum me kuke da zan aikata da ku suka ce qalu khaira akhun karim wa ibn karim kai dan uwa ne mai daraja dan dan uwa ne mai daraja ba ba zaton komai da kai sai alkhairi ibn hisham ya kawo wannan a volume na biyu a cikin asira nasa kafi na 389 sai suka ce ba ma zaton komai da kai sai alkhairi duk wannan azabar da suka masa na shekaru da dama a makka hana shi aikin hajji da suka yi hana shi umura da suka yi hana shi shigowa garin da suka yi a baya gabanin ya je ya yi karfi ya dawo wallahi duk waɗannan al'amura da suka yi na cutarwa suna faɗan haka sai mutu kawai izhabu fa antum tulaqa ku je ku insha Allah ta'ala duka an yafe muku an sake ku kun dauki ku fursunonin yaƙi to yanzu an sake ku kace tsakani na da ku zan faɗi abin da dan uwana Yusuf alaihi salam yake faɗa qala la tasriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yace zan faɗi abin da dan na Yusuf alaihi salam yake faɗa wannan aya cikin suratul Yusuf aya ta 72 cewa a yau din nan babu wani reproach a kanku babu damuwa babu walakanci ba tozartawa babu fansa la ba alaikumul yau babu komai a kanku Allah ta'ala zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimina kuma Allah ta'ala shine wanda yake kowa rahama a lokacin sai ya halitta ya fi musu Abu Sufyan yana cikin waɗanda suka bashi wahala fiye da kowa sallallahu alaihi wasallam shi ana da ko an yafe wa kowa shi dai ba za a yafe abu sufiyan ba don ya cutar da fiyayyen halitta iyaka ana ganin cewa makwabcinsa ma ya shiga uku irin abin da in za a da yara sai a ce matsa da jini ya taba kan nan za a yi doka. manzo Allah ka ce me za ka ce ga Abu Sufyan sai ce man da khala dara Abi Sufyan fa huwa amin duk wanda ba ya shiga gidan Abu Sufyan ya buya ko da yayi laifi to mun yafe masa shi ya sa shek salman cikin ma'al mustafa shafi na tasa'in da tare ya ce ayyu kalbin haza wannan zuciya in ba yayyan halitta ba ina irin ta a duniya a kore ka a garin ka, a raba ka da yan uwanka a tozarta ka a kashe almajiranka a raba ka da iyalanka da komai ka gudu ka bar garin ka tafi shekara takwas ka dawo duk cutar wanda aka yi 13 years a makka da 8 years a madina 21 years amma dukkaninsa cikin kalma ɗaya ce kawai ya yafe la ba alaikumul yawm zan gaya muku abin da uwana yusuf alaihissalam ya faɗa duka ku ji an yafe muku in ba fiyayyen halitta ba idan zuciya irin wannan shi ya sa yafiya musamman a bangaren wanda idan ka yafe ba zai kara cutar da wani ba to yana da matuƙar muhimmanci sai dai ba a so a yafe wa mutumin da in an yafe masa dalilin yafiyar zai ci gaba da maimaitawa ya ce to ai ko mun yi za a yafe mana babu damuwa kai mu ci gaba da yi to nan ba a so a yafe masa amma duk mutumin da in an yafe dalilin yafe wan zai gyara to yafe wan yana da alheri fiyayyen halitta sai ya yafe musu gabaki da al'amuran da suka masa ya ku je ku kawai duk an yafe muku shine izhabu fa antum tulaqa ku je kowa da kowa a cikin ku babu wani abu an yafe masa wanda ita ce zuciya tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam wanda a duniya ba a yi zuciya mai nagarta irin ta ba a lokacin ya shigo cikin garin makka wannan shine asalin abin da aka yi na fatu makka yasa Allah yake idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara Allah ta zo nasrullah anan shine fa'ilun da idan nasara Allah ta zo wannan kuma yake bayyana mana mafiya yawa a duk abin da mutum ke nema ba a nasara sai an sha wahala mun ga siyayyen halitta wahalan da ya sha a makka da madina da juriya da ya yi gabanin allah ta'ala ya bashi nasara a fatu makka kuma wannan fatu makka shine asalin kashin bayan da ya buɗe makka har a yau ake tafiya a je ziyara makka a je a yi umra a makka a yi aikin hajji a makka tun daga wannan foundation na farko makka waɗannan alkhairan kuma suka ci gaba da wanzuwa ayyami na hadi zuwa ga waɗannan kwanakin da muke rayuwa a cikin su don haka mu sani ga duk abin da muke neman nasara a wurin Allah to sai mun jure ba a samun nasara a wurin Allah ba a yi juriya ba kuma wannan ga matasa da 'yan mata iya cikin darasi muhimmi a rayuwa a karatu sai an yi juriya an daure ake nasara a zaman aure sai an yi juriya an daure ake nasara a haddan ƙur'ani sai an yi juriya an daure ake nasara hatta yadda ta iyaye mahaifiya da mahaifi ba ta iya samu ba in da juriya yin nasara su so ɗa so na hakika ya zama suna zama please with him ko with her wallahi baya yiwa sai an yi hakuri ake nasara don haka idan nasara Allah ta zo wal fat da kuma fatti wannan fatti din kuma shine Allah ta'ala ya bayyana mana shi a farkon fatti بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا lalle mu muka yi buɗi gare ka sai Allah ya ce buɗi da yake ne buɗi da yake ne kuma da ya zafira laka Allah ma kaddama min zambika wa ma ta akhar don Allah ta'ala ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka da kuma abin da ka jinkirta ke kuma don Allah ya ciki ni'imarsa a kanka kuma ya tsara maka shirya zuwa ga hanya wata rike madaidaiciya wannan inna fataha laka shine hakikanin wal fathi din nan idza jaa nasrullahi wal fathu ai shine idan nasara Allah ta zo sannan kuma buɗin Allah ya zo al fathu shi ma a matsayin fa'ili ne shine idza jaa nasrullah wa jaa al idan nasara Allah ta zo sannan buɗi ya zo uwa uban shi shine wannan fatu maka da aka yi a shekara goma ta takwas ta hijira saura shekaru biyu ga fiyayyen halitta ya yi a duniya mafu tsaye. kuma a lokacin da aka yi coincidentally shine an yi fatu maka ne a cikin wata ramadan lokacin da ya je a ramadan ɗin kuma ranar ashirin ga watan ramadan a magana mafi inganci yau kuma muna goma sha takwas ga nawa ga ramadan saura kenan kamar kwana biyu daga yanzu tsakaninmu da kwanakin da ya je fatu maka saura awa arba'in da takwas idza a nasrullahi wal fath wa ya an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idan wannan nasarar Allah ta zo na addini wal da kuma budi na Allah wa ra'aitan nasa ka ga mutane ko wa ra'aitin nasa zaka ga mutane yadkhuluna suna shiga fi lahi a cikin addinin Allah afwajan wato in crowd jama'a dewa dewa ko jama'a kafira jama'a za su yi ta shiga cikin addinin musulunci wannan kuma a farkon musulunci a makka ba haka bane masu shiga addini suna da matukar karanci adadin su na biyu idan za su shiga a ɓoye suke shiga saboda tsoron tsangwama da ake yi a da na uku mafiya yawan masu shigan talakawa ne masu kuɗi da masu mulki da sarakuna ba sa shiga amma daga baya da aka yi fatu makka sai zama ceremoniously ake shiga addinin musulunci babu wani boye-boye ana shiga don addini ya riga ya kafu kuma tun a lokacin har zuwa yanzu ƙara bunƙasa yake da farkon musuluncin masu bin addinin mutane bakwai a takwas shi haza ce awwalu man aslam farkon wanda ya musulunta wane a mata wance a matasa wane haka zai ta kira a fara da abubakar siddiq na na khadija radiyallahu anha a matasa ali ibn abi talib radiyallahu anhu duka haka za a yi kiran sunayensu amma daga baya sai zama tun yana madina tun zamansa a makka ana magana masu shiga mutum bakwai takwas goma sha kaza da ya dawo madina kafin ya koma zuwa ga allah akwai sama da mutum dubu ɗari da goma kamar yadda ibnu hajjar rahmatullahi alai ya faɗa waɗanda kai tsaye bayan sun shiga addinin ma sun taɓa gamuwa da shi banda wanda suka shiga addinin amma Allah bai musu gyaɗar dogon gamuwa da shi ba irin su abu musulmin al-khawlani alaihi rahmatullah da makamantansu wanda su su shiga ba musu har ma da shi ba kuma sun yi zamani daya wanda yake bayyana yadda ake karɓar addini kuma har a yanzu addinin ya ci gaba da bunƙasa statistical yanzu idan mutum ya duba zai ga kusan a duk duniya mabiya musulunci su ne na biyu a yawa yanzu approximately population na musulmai a duniya ya a magana mafi inganci ya haura mutum biliyan biyu biliyan biliyan ɗaya ba shine sai an yi miliyan sau dubu a irgan miliyan ɗaya biyu uku sai an yi sau dubu miliyan sai a ce biliyan ɗaya sai an ƙara yin biliyan sau dubu sai a ce an yi biliyan biyu alƙalumar su kan ajiye wajen 2 biliyan ne amma magana mafi inganci in mutum ya duba muslim countries da percentage na musulmai a non-muslim country zai ga lalle population din ya haura biliyan biyu wasu kankanta in an yi rowa a ce mutum biliyan biyu yin halitta sallallahu baya raye ya koma ya yi wafati ya koma zuwa ga Allah amma bayansa da shekara yanzu dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai sai ga addinin nan da izinin Allah yana ci gaba da bunƙasa yau an wayi gari akwai muslim countries a duniya da ba su gaza kasashe guda kusan hamsin da biyar ko abin da ya kama da haka ba wanda wannan muslim majority ne kuma mafiya yawan su addinin ya shiga da karfin hujja ne ba ma da yaƙi ba mutum ya duba kasar da tafi kowane yawan musulmai a duniya indonesia ko da reza ko da allura ba a je don a yaki ba karfin hujja ne na ilimin addini ya isa wurin kuma aka shiga cikin addinin musulunci da kawai da karfin hujja ya shiga mutum ya duba a afirka kasashe ya duba population da muslim council zai gane cewa wa ra'aitan nasa nuna fi dinin dinillahi afwaja kuma al'amura da dama sukan faru a duniya marasa daɗi ga musulmai Masu sai Allah aiki da wannan dalili kuma sai ya ƙara bunƙasa addinin nasa recently nake ganin wani report ko da abubuwa marasa daɗi da suke ta faruwa a gaza report ya bayyana cewa kusan recently ba abin da ya sa mutane suke shiga musulunci a western world kamar abubuwan da ke faruwa marasa daɗi a gaza da ake ta kashe musulmai da kiristoci musamman abin da kasar isra'ila ke yi so kula ga wannan shi addini na musulunci haka yake aljumu ake kokarin a lankasa shi limo kuma Allah yake kara masa bunkasa wai islam has put elasticity in the nature of islam the harder you try to bend it the faster it regains its original form a duk lokacin da ake kokarin lankwasawa ko a cutar da addinin a lokacin sai Allah ta'ala ya kara bunkasatar da shi Allah ta'ala ya kara wa addinin nan da rabi yace bi bihamdi rabbika واستغفر فسبح كي تسبيه بحمد ربك tare da yabo da godiya zuwa ga mahalicinka wastaghfir kuma ka nemi gafararsa innahu lalle shi kada ya kasance tawwaba mai yawan karban tuba ne shi Allah subhanahu wata'ala mai yawan karban tuba ne don haka fasabbih wannan aya asali tana umarni ne ga siyayyen halitta khitabun ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ta zama khitabun li ummatihi saboda mu ma muna aiki da fasabbih bi amri rabbika wastaghfirhu lahu innahu kana tawwaba Allah yake ta gare sa fasabbih kai tasbihi bi amri rabbika tare da yabo da godiya ga mahaliccinka wastaghfirhu kuma ka dage wajen neman gafararsa innahu lalle shi kana ya kasance tawwaba mai yawan karban tuba ne wannan aya ta fasar da yadda hamdu rabbika wastaghfir Hadithi ya zo shi daga najisar ibn abbas radiyallahu anhu umar bin al-khattab radiyallahu anhu lokacin da yake khalifa na musulmai yana da wata dabi'a shine yana kokarin ya kewaye kansa da masu ilimi ilimi na addini sosai da kuma ilimi na sanin duniya matuƙa da gaske a cikin sahabbai saboda su ma akwai wanda Allah ya musu baiwa irin wannan wato yana kewaye kansa a lankwacin zamani da sahabbai da suka fi kowa kafafiki to su suke kewaye da shi kuma wanda yake bayyanawa duk wanda ke da shugabanci in yana so ya nasara dole sai ya kewaye kansa da mutane masu ilimi da basira mutane masu gaskiya da adalci mutane masu sanin ya kamata mutane da ke da tausayin talakawa a zukatansu mutane da suke tsoron Allah duk inda shugaba yake bai kewaye kansa da na kwarai ba yana da matukar wahala ya nasara amma in yi kewaye kansa da mutanen kwarai masu gaya mar gaskiya ko baya so masu musar da shi in ya bar hanya masu jin tausayin talakawan da yake shugabanta masu kwatanta jin tsoron Allah to wallahi cikin sauki zai nasara in ya rasa wannan yana da wahala ya nasara to Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana daga cikin most effective strategy nasa shine kewaye kansa da mutane masu irin wannan siffa da ilimi a cikin sahabbai yana yawan kawo abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kusa da shi kamar yadda hadisi ya zo shi a cikin bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da tasa'in da hudu daga ya zana sai ce ina su ibn abbas su ne asalin ɗan fada na kusa da shi su ne mashawarta kuma lokacin ibn abbas yana yaro ne karami matashi ne in fact bai ma kai shekaru a kalle shi a ce ya zama matashi ba sai ya zo ya zauna a fada kusa da amirul mu'minina sai kuma a ga dattawa yan shekara 60 70 su ba su samu wannan gatan a fada ba sai suka fada dan fara guna guniya za a iya dauko jikan mu dan mu yanzu da kusa da shi mu dattawa kuma a bar mu daga dan gefe gefe ai ba haka ake ai mu dattawa ne dace mu zama kusa saboda ita fada kullum haka ake kullum a fada ko ina musu ake ai mu muka dace mu zama kusa da sarki ko shugaba ya aka yi suwa da ne to wannan ɗabi'a ce ta dan adam duk wanda ka kawo wani ko ya tantance wani zai so baya san sa to me ke faruwa a lokacin sai ce ni na san abin da ba ku sani ba wata ran sai ya zo ya zauna sai karanta wannan sura bismillahir rahmanir rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستكفر إنه كان توابا سيكا بيوانا نجكاوان صحبا رضي الله عنهم سيكا بيوانا بيوانا دوانا السورة وأنا مجانا أكم فتح مكة أنا مجانا أكم الذي نفر يتعيد أكده ما أكوي ونقو ييندر في أشجنتا suka gama bayanin duk abin da za su canka ko su yi na ciro hukunci a cikin sura zuwa kammala dukkanin su ne ba su dace da ansar hakikatan darasin da ake nema a ciki ba da ya kammala sai juya yake kai yaro ibn abbas ne kake fahimta da wannan sura da sai ce abin da nake fahimta da ita shine tana bayyana cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa sa ya kusa tun da Allah ba shi nasara sai aka ce fasabbin wasu daga wastaghfir ka yawaita yabo da godiya zuwa ga Allah da kuma istighfari zuwa gare shi Allah mai karban tuba ne yake wannan yake bayyana mana ajalin sa ne yazo da aka saukar da sura ana ga mato ka kusa barin duniya Tun da mission din da ya kawo ka duniya ka yi shi vision din ka kayi achieving to yanzu zaka koma zuwa ga wanda ya aiko ka yana faɗan wannan sai sai da wurke cewa wallahi abin da ka fahimta ibn abbas ni ma shi nake fahimta da wannan sura da sai ce to wannan shine kaga dalilin da yasa nake matso da wannan yaron ku da ni saboda matsala ta shugabanci sai da ilimi in aka bar jahilai al'amarin lalacewa yake dole sai an samu masu ilimi da za su taimaka wajen nusarwa wajen kaza na gayyato fushin Allah kaza kuma yana sa Allah yayi rahama a'a a tausaya wa talaka a riƙe amanar talaka a talaka suna cikin damuwa da kunci duk mai mulkin da ya rufe irin waɗannan kusa da shi to ba zai yi nasara ba so sai Allah ta'ala ya saukar da wannan tun daga lokacin fiyayyen halitta sai ya sanya wannan addu'a yana iya yin ta a cikin ina da ina yana iya yin ta cikin ruku'i da sujada hmm. shine sai yana yawan cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli to wannan ya cikin azkar da ake a cikin ruku'i in an yi ruku'i a yake mu muna subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim abdala subhana rabbiyal a'la mafhum ko kuma subuhun qudus rabbul malaikati war ruh to wannan na daga cikin azkar da ake yi shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli sai zama yana tun da aka ce fasad bi hamdi rabbika wastaghfir sai mai da shi automatically iya cikin zikirin da ake a ruku'i da sujada mafi kankanta a kowanne a yi kafa uku kuma tun daga lokacin sai zama mu ma a yanzu muna aiki da shi gode wa Allah akan duk ni'imar da yawa mutum ibada sai mai girma akan duk ni'imar da Allah ya mana wajibi ne mu gode masa to Allah ya masa ni'imomi da yawa sai aka ce ya gode kuma ko ke a yau ko ni a yau ko shi a yau ko ita a yau in muka zauna muka nutsu ko da muna da damuwa a wurin Allah za mu ga ni'imomi da gatan da Allah ya mana suna da yawa ninkin ba ninkin da ba za su girgu ba za haka godiyar mu gare shi ya ta tafi yawa gabanin complaint shi sa bayan Allah na kwarai ko da damuwa suke da shi za su yi addu'a wurin Allah sai sun fara da yaba masa da gode masa akan ni'imomin da ya mutu sai su mika kokon fara su nemi taimakonsa akan abin da yake damu mafu tsaye, don haka Allah ta da kuma istighfari na da muhimmanci akwai wasu al'amura da nakan ba da shawari mafi kankantar guda uku idan sun yi yawa suna iya kai guda biyar wallahi abin idan mutum ya rike su yana da damuwa a wurin Allah wallahi wa billahi wa tallahi ko da bai ce Allah biya mun bukata ta kaza ba kawai yayi tayin su Allah ta'ala ya yakan kula da ne damuwa sai biya masa ba sai yayi roka ba na farkon su shine istighfari mu yawaita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wani lokaci astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai mai yin istighfari in ƴaƴa yake neman Allah zai bashi in imani yake neman Allah zai bashi in haihuwa take nema Allah zai ba ta idan dukiya yake nema ta halal Allah zai ba shi idan matsayi yake nema Allah zai ba shi in employment yake nema Allah zai ba shi in lafiya yake nema ko take nema Allah zai shi. yawan yin istighfari ko fadi mai muke nema a wurin Allah ba sunna ce ta Allah mai yawan istighfari na hakika Allah yana biya masa bukatunsa ko bai faɗi damuwar ba kuma wannan abu mujarrab ne an jarraba shi bila adadin ya tabbatar da haka yawan nema gafara Allah yawan istighfari zuwa ga Allah yana sa a magance abun da ya dame mu ko ba mu kira sunan abun ba in ma mun kira kawai ribar kafa ce kuma in muna istighfari mu rika yi a nisai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bakin mu na fada zuciyar mu tana hakaitowa tana fada ba da baki kadai ba son samu mu rika yi da zuciya da baki muna bin ma'anar muna neman Allah ta'ala ya gafarta mana ki yawaita wannan ki ga aiki da gamawa amma wajen istighfari yadda na faɗa mu rika da baki da zuciya shi yasa al-hasan ibn abi al-hasan rahmatullahi alayh yana aibata irin istighfarin zamani ai sai ba san me kansa wa istighfari yake yace istighfaru na ya hataji ila istighfar shi irin wannan istighfarin yace shi ma yana bukatar a masa istighfari shi kansa istighfari yana neman a amal istighfari shi kansa Allah ya ba so mu rika istighfari da gaske na biyu yawan salati ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mu yawaita yi na uku yawan karatu qur'ani na hudu yawan yin hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil mu gwada waɗannan abubuwa istighfari mu yawaita yin a cikin dare in kin tafi a dare karfe biyu uku hudu biyar gabanin asuba ki yi istighfarin karshen dare yana da daraja da kalala ta musamman a wurin Allah Allah ta samu wani lafiya innahu da shi kana ba, Allah ya kasance mai karban tuba ne duk laifin da muka yi idan muka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a duniya babu laifin da ya wuce Allah ta'ala ya yafe mana shi ya gafarta mana ya karbi tuban mu sai dai ba a sanya Allah sharadi amma tabbas mun ci sharuda alkawarin Allah ne zai amsa mana na'am بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما لا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مزد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب fi jibiha hablun min masar wannan sura ita ce suratul masar kenan ita ce sura ta 111 a cikin ƙur'ani daga bayan ita sai ikhlas sai falak sai na wannan sura a magana mafi inganci makiyya ce wannan bi ulama min as-sahaba wa tabi'in radiyallahu anhum wannan dukkan ijma'in magabata ya tabbata da cewa ita sura ce makkiya wato an saukar da ita ne gabanin hijira zuwa garin madina a farkon musulunci wannan shekaru guda goma sha uku na farkon musulunci a wannan lokaci aka saukar da wannan sura ana da ayoyi guda biyar kuma yana da sababin nuzul ita sababin nuzul shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da ita sababin nuzul muna iya ganin sa cikin aljami li akamil qur'an na Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayh ya kawo karkashin suwa ta 111 muna iya samun sa cikin abwaul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an na Sheikh Muhammadu Aminu amin rahmatullahi alai ya kawo a wannan sura din muna iya samu a cikin tafsiri na abu ja'far muhammad bin jarir al-tabari rahmatullahi alai ya kawo karkashin wannan sura din muna iya samu cikin tafsirin jamaluddin al-qasimi ya kawo karkashin wannan sura din malamai tafsirin littafi ya kawo karkashin sura din tafsiri juzu amma na ibnu usaymin rahimahullah ya kawo kissa duka a karkashin wannan sura wannan kawai min babin misali duk waɗannan malamai sun kawo cewa dalilin saukan wannan sura shine cewa Allah subhanahu wata'ala a garin makka ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa yayi wa'azi yayi gargadi zuwa ga makusantansa وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين جزاكم الله خيرا wannan suratul shu'ara aya ta 214-215 Allah ta'ala ya tauzara fiyayyen halitta da cewa wa an zir ka yi gargadi ka yi wa'azi ka tunatar ashirataka ashirataka su ne wato ɗan uwanka makusantanka al'akarabi da a cikin ma wanda suka fi kusanci gare ka don haka ashira din nan asali iya nufin kamar ƙurai shawa akarabi na a su wanda suke iya tuna ma kusancin ku na jini da juna su suka fi kowa ake wannan yake bayyana cewa duk da mutum zai karantar ana so ya fara da local community nasa ne ya fara karantarwa tun daga ƙauyensu garinsu tukunna ya fita waje ko mafi yawa masu karantar da addini gabanin a san daga gida ake fara sanin su sannan kuma aka limanista ba aka minar mu'minin ka saukar da fukafukanka fuffukenka ga wanda ya bi ka daga cikin mu'mini bi ma'ana jama'a da suka kewaye ka annabi ka zama mai tausayi da jinkai zuwa gare su shine sakon ana saukar da wannan tsayoyi din guda biyu sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ya tafi wajen ka'aba sai yi shele sai na so da Allah a kira masa ƴan uwansa Qurayshawa ya ma'ashara Quraysh ya ku Qurayshawa ku zo suka tattako suna zuwa ya kalle su yake ni mai tunatarwa ne gare ku safiya da maraice Allah ta'ala ya aiko ni ne zuwa gare ku ni dan uwanku ne na jini tun a jahiliya ba fa tuhuma ta da cin amana ko zalunci ko ƙarya Allah ta'ala ya turo ni ne gare ku idan kuka bi ni Allah ta'ala zai ba ku aljanna ya ci gaba da musu gargadi haka mai ke faruwa sai abu lahab ya ce kai muhammadu daman dan wannan ka kira mu dan wannan ya saka kira mu kace a tara mu wannan sako kawai wa an zala shirka kan akrabi akan wannan ka kira mu duk waɗannan mutanen da ke nan akan wannan ka tara mu sai yace tabbal laka wal iyadu billah wato kaman asara gare ka kaman kai asara kai kai kai asara wani sai fara zage zage ya kyan maganganu zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan bai tamka masa ba bai kula shi ba bai damu da shi ba wannan kuma yake bayyana cewa idan kina karantar da addini ko kana karantar da addini dan wani ya maka ƙarya ko ya cutar da kai ko ya zage ka ko ya zage ki kada ki tamka da me dalili wai sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu mai karantar da addini baya damuwa da kare kansa addinin yake karantarwa kare kansa kuma yana wajen Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya rike gaskiya in duk duniya ta zage ki akan gaskiya ba zai rage miki matsayin auren Allah ba kuma tun a duniyar ba zai iya sa wai adadin jama'ar da ke son ki ko kaunar ki rabo ba zai yi ba in ɗaya ya bari to Allah zai kawo ɗari ko guda dubu a gurbin su ke sa sunna ce ta Allah mutum baya wai wanda ya daga karko baya daga kara to me karantar da addini bai da lokacin damuwa da kare kansa ko ba da amsa ta bakar magana ba aikinsa sa bane kawai in yazo ya zauna ya karantar da addini ya tashi tafi abin haka ake karantar da addini za ka sai abu na abu ya zo ta zaginsa yana faɗan maganganu sai yin halitta bai kula shi ba sai ya rabu da shi to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan sura gaba daya bakan Abu Lahab Abu Lahab dan uwa ne na fiyayyen halitta na jini dan uwan fiyayyen halitta na jini da Allah ya ce wa amgar ashirkal akrabin nan wannan aya da ke sura shu'ara aya ta 214 sun kafa kashi uku a garin Makka a zamanin sa kuma har ya koma ga Allah haka ake na farko akwai waɗanda sun yi imani da Allah sun bi shi kuma sun taimake shi kuma ɗan uwansa ne na jini bakwanninsa ne na farkon su gaba daya shine hanzabun abdul mutallib asadullahi wa asadu rasulillah shi ake wa kirari da asadullah kuma shine sayyidu shuhada duk wanda suka yi shahada to shine shugaban su gaba ki daya dan uwansa ne na jini babbansa ne ya yi imani da sakon da aka aiko ɗansu da shi ya taimake shi kuma da izinin Allah ya tsaya a kan addini na biyunsu akwai al'abbas bin abdul mutallib shi ma ya kwatanta nasa matuka da gaske to wannan shine mataki na farko na waɗanda suke babbanninsa ne sun karɓi saƙon addini sun yi imani da Allah kuma sun tsaya a akan gaskiya don ma sun masa taimako na musamman a ɓangaren ƴan uwantaka a matsayinsa na ɗagare su sai ɓangare na biyu su ne waɗanda ba su shiga addinin ba amma kuma sun taimake shi a kan rayuwa ta yau da kullum shi ne kiran abu talib abu talib a magana mafi inganci da hadisai da dama da suka tabbatar magana mafi inganci na abu talib ne cewa malamai suka ce bai shiga addinin musulunci ba amma dukkan kara da za a yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane iri ne a duniya ya tsaya ya yi wannan kara shi yasa a cikin hadisai sai yin halitta yake cewa akwai dan sauki da Allah ta'ala zai masa na azaba dalilin me saboda wannan taimako da jinkai da tausayi da tsayawa da ya ga yin halitta saboda ɗabi'a ta ɗan adam in dai akwai sanin ya kamata ko babu imani na addini to ɗan uwa yana jin tausayin ɗan uwansa a ɗabi'a wannan kuma shine fitira ta mutum ya za zama dan uwa na tausayin dan uwa to haka abu talib ya kasance sai kategori na uku shine waɗanda su ba su karbi addinin ba kuma sun cutar da shi number one ɗinsu a duk duniya shine abu da hadin to haka waɗanda su ne matakansu guda uku bisa ga alaƙa da ɗansu da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ya ce tabbat yada abi lahab tabbat ya yada nan tasmiya ne wato musanna ne tabbat kalmar tabba ko kuma ababa tana zo a matsayin khasara ne wanda an maimaita ta guda biyu a cikin ayar tabbat shine kaman khasara ƙaran ba za ka yi wa mana misalin a ƙorani wa ma du'a ul kafiri na su wa ma du'a ul na illa fi wa ma du'a ul na Allah ya ce addu'ar wanda suka shirye wa Allah ba komai bane illa fi tabab tabab ai illa fi khasar ne a cikin asara ne kamar yadda yake a cikin suratul ghafir ko aya ta 32 نعم no. za ka tabbat ya da abi lahabin wa tabba tabbat ya da abi lahab hannun abu lahabi guda biyun nan sun yi asara wa tabba cikakkiyar asara ma azna an wa ma kafaba dukiyarsa da 'ya'yansa ba za su wadatar da shi da komai ba sayafla naran zai shiga wuta za ta lahab wacce take mai kuna mai harshe a cikinta ma matarsa da ke taimaka masa wajen cutar da manzon Allah sana makka hammalakan hadin wannan mai daukar kirare don sanyawa akan hanyar da ke ya kanta ke bi ya cutu ita ma za ta bi shi fi jidiha a jikin jidiha din nan shine kamar wuyanta habulun akwai igiya min masad na ainihin allif wanda take tsaura kirare ka ɗebo a jeji ta kawo don ka zuba a kan hanya kaya don ka yi haka ya cutu tana zuwa kofar gidan sai ta zuba kaya don ya taka ya cutu tana taimaka wa mijinta abu lahabi wajen gaba da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam idan muka duba abu lahabi me matsayinsa na jini ga fiyayyen halitta na'am a magana mafi inganci babban sani magana mafi inganci babban sani a tarihi wanda yake bayyanawa haka kawai Allah zai iya jarraba ka ko ya jarraba ki ɗan na jini ya kika amma a lokacin da ya kika kuma suna son ka ba wani mutum da a duniya da ya zo da duk ɗan uwansa na jini ya son shi wannan fa babba yake ga fiyayen halitta amma shi da matarsa suka je matasa je ta yi ice a jeji na kaya kaya na sukar da ta ɗauko a kanta ta zo tana kafa kaya din a kofar gidan fiyayyen halitta dan ya zama mai in ya fito a gida ya taka ya tutu kuma babbansa bai hana a yi ba kuma shi ya tara jama'a wasu suka masa kara babbansa ya kalubalance shi kuma Allah ta'ala bai sa ya hana ya kira babban sunansa a Qur'ani ba wato abin da zai dawa baki shine duk Qur'ani dukkan Qur'ani duk adadin waɗanda suka kafin cewa Allah azaban da mazan Allah Abu Lahab ne kadai Allah ya kira sunansa a Qur'ani kuma a matsayin babba ne duk Qur'ani babu wanda aka kira sunansa a zamanin da ya halitta Allah ya tattake shi sai Abu Lahab ne yake mafansa. so da idan kina da ƴar uwa ta jini ta kiki ko wani babban ki ma'aiki ko kani ya kiki ko ya kika kada ya tada hankali saboda duk duniya ba a yi nagarta irin ta annabi muhammad sallallahu duk da haka bai tsira a wani wannan babban nasa ba Ku za ka yi kina da babba ya kiki ko dan babban ki ya kiki ko abin da ya kama da wannan kada wanda ya cutar da shi an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba sai Allah ta'ala ya tsabar da hannayen sai sai hannayen sun yi asara Duk haka yake nuna sai yasa da yake aibata shi a gaban jama'a yana kunyatar da shi to Allah ta'ala wannan hannun da ake sabon Allah da shi sai Allah ya ce hannun nan yayi asara wato asara a larabce amma a haukance sai kice hannayen Abu Lahabi guda biyu sun shiga uku shiga ukun hakika saboda an kalman asara larabci ne shi ba larabci in kace khasara kalman na dukan kirjinsa amma bahaushe ba ta dukan kirjinsa kin kina son cewa bahaushe asara ki ce ka shiga uku to shi ne shiga uku ita ce kalmar da ke dukan kirjin malam bahaushe amma kalmar a tsara sai ɗauka kuninsa ne na buɗe baki ya zube ma na an da wa ma kasaba dukiyar samalihu ba ta amfanar da abu lahabi ba wa ma kasaba da abun da ya ma wa ma ba nan su ne wa waladuhu shine ai ma na an umaruhu wa waladu shi ne asalin ayar dukiyarsa da ƴaƴan da haifa ba su da wani amfani kuma wanda yake bayyana mana dukiya da ƴaƴa suna da amfani an bi Allah ne amma in aka saba Allah aka sabi Allah wallahi dukiya da ƴaƴa duka shirme ne hayaniya ne da barkaura fayasla naran kuma zai shiga cikin wuta kalmar fayasla wannan sinun din ana cewa sinun tanfis ne sinun tanfis tana zuwa da ainihin gaggawa abin zai faru kuma tabbas zai faru shi Allah ya kawo shi da wuri mai dalili saboda daga daga rasuwa ake fara yi mutum azaba shi kuma abu lahabi tun a duniya Allah ta'ala ya fara kaskantar da shi duk da mutu ba zai shiga wannan wuta abociya ci mai ainihin harshe mai zafi wamra aka da matar sannan hammalatal hasan da ya ɗebo kira bai ce hamilatul haɓari ba sai ce hammala siga ce ta mubalaga wato mai yawan ɗebo kirare da kaya don ta cutar da manzon Allah sallallahu wato ba kaɗan take ba wuri take tana ɗebo kaya a jeji don ta cutar da shi sai za ta zama hammalatul haɓar ba hamila ba fi jidiha a jikin wuyanta habulin wannan ainihin igiya min masadi na waɗannan ainihin lif da suke ɗebowa a jeji da suke ainihin tsirrai masu cutarwa gare shi Allah ta'ala ya kare mu daga cutar da dukkan mai imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam